Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 17 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Hafiz akalla mutum 18 ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar ta tsaki a tsakiyar Thailand. sojojin ukraine sun faɗa a yau laraba cewa sun tarwasa wasu jirage mara matuka tsakanin 19 zuwa 20 da rasha ta harba a wani harin cikin dare sannan faransa da qatar sun jagoranci wata yarjejeniyar da za ta ba da dama 'yan hamas su kai wa 'yan isra'ilan da suke garkuwa da su magungunan su kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne za ku ji abin da masana diplomasiya ke cewa kan ziyarar da firaministan gwamnatin rikon kwaryar nijar ke yi a wasu kasashen gabashin duniya niger tana da inci ta yi ma'amala da kowace ƙasa da take so a duniya da rasha mun gane da cewa abin da ya shafi horo ne na soja abin da ya shafi tukin jirgi abin da ya shafi harkar tsaro sannan za ku ji shawarar da mai martaba sarkin sudan kwantagore baiwa sashen hausa na murya amurka albarkacin bikin zagayowar ranar kafa tashar kashi na 45 labaru kan za su yada su tabbatar cewa sun samu labarai na gaskiya wanda yake ba na kage ba su tabbatar cewa abin da za su faɗi za su yi shi ne duk sabbin na tsakanin su da Allah. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau da Nasiru da Hikaya ya shirya zai gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya. Akalla mutum sha takwas ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar tartsatsi a tsakiyar Thailand a yau Laraba. A cewar wani ma'aikacin kamfanin, an gano mutane sha takwas da suka mutu a cewar ma'aikacin yana mai rage kiyasin ashirin da ya yi da farko. fashewar ta auku ne da misalin karfe uku na rana kusa da garin salahau da ke tsakiyar lardin sufan bori 'yan sanda sun gaya ma afp cewa hukumomi suna nan suna tantance adadin mutatan an rasa rayuka muna nan muna tantance alkaliman waɗanda suka mutu abinda wani kanar na 'yan sanda mai suna firapush rawan ya faɗa ma afp kenan Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwatsa jirage mara matuƙa tsakanin 19 zuwa 20 da Rasha ta harba a wani harin cikin dare. Sai dai jami'an sun ce wato jami'ai sun shaida cewa tarkacen jiragen da suka tarwatsa sun raunata mutane uku a tashar jirgin odisa da ke kudancin kasar sojojin sun ce kusan duk jirage mara matukan sun kai hari yankin odisa ne ministan ayyukan cikin gidan ukraine ya ce baraguzan wato jiragen sun fantsama wani gini inda mutane suke zama kana sun lalata bututun iskar gas harin jirage mara matukan ya biyo bayan wasu hare-haren makamai masu linzami da suka raunata akalla mutane 17 jiya talata a birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar to madalla kafin ku ji karashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko a ce gaba da yunkurin faɗaɗa hudda da kasashen gabashin duniya bayan taɓarɓarewar dangantaka da kasashen yammaci firaministan gwamnatin rikon ƙwaryar niger lamin zain ya fara rangadi a kasashen turkiya da iran da sabiya da kuma rasha matakin da ya ɗauki hankalin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum wakilin murya amurka sulamu barma ya aiko mana ƙarin bayani Firaminista Laminizan wanda ke jagorancin tawagar jami'an gwamnatin da suka hada da ministan tsaron ƙasa da na kasuwanci da na man fetur da ministan noma da ministan noma da na matasa ya isa birnin Moscow a jiya litinin da daddare da nufin tantauna batutuwa da dama a wannan lokaci da nishar ke fuskantar tarnaki daga kasashen yammacin duniya sakamakon kifar da gwamnatin demokuraɗiyya masani a sha'anin diflomasiya mustapha abdullahi na fassara wannan rangadi a matsayin matakin neman hanyoyin cike gibin da dambarwar juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 ta haifar niger tana da inci ta yi ma'amala da kowace ƙasa da ke so a duniya da rasha mun gane da cewa abin da ya shafi horo ne na soja abin da ya shafi tukin jirgi abin da ya shafi harkar tsaro watakila da iran yana harkar uranium ne don aika sun niger Nijar yanzu sun mu'amala da Faransa ta rage kenan dole sai ta juya wajen wasu kasashe wanda suke iya sayan uranium din nata. Ta wani bangare rangadin hanya ce ta laliban matakan magance raɗaɗin takunkumin da kungiyar sai da yawo ta saka wa ƙasar ta Nijar yau watanni akalla shida. niger ko ta yi mu'amala da wani Rasha da wani eh, Turki koko da Iran to ya kamata a ce dai wannan ma'amala da makwabtanta nigeria benin republic hada algeria ma ya kamata a samu ma'amala mai ƙari don niger tana so ba ta so mai sufuri da ake da ita da najeriya yana da ƙari kuma da ake tsakanin ita da benin republic yana da ƙari Iran da Turkiya da Sabiya na daga cikin jerin kasashen da gwamnatin rikon kwaryar Nijar ke fatan karfafa hulɗa da su a daidai lokacin da kasar ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro. Kwatankwacin yadda abin yake a wajen ƙawayenta Mali da Burkina Faso, waɗanda tuntuni suke da hulɗar ayyukan tsaro da ƙasar Rasha. Sabili kenan ake ganin ba mamaki Nijar ma ta bi sahu. abdurrahman alkasum mai fashin baki ne kan lamuran yau da kullum a ita turkiya ka ga musamman wa'annan kuramen jirage nata da aka so aka rika amfani da su an ga muhimmancin su kuma ƙasa dai ce na ɗaya wadda take da ƙarhin soji kwarai kudu da ke mambace ta ta neto kuma to ita in ka ɗauka rasha abubuwan da suka shahi ko da jirage samfarin helicopter um, an gani can baya wasu shekaru ƙasar ta saye gare ta irin samfarin natakin kuma yanzu haka cikin jiragen da ake aiki da su akwai irin samfarin na, na rashakin na helicopter. a farkon watan disamba 2023 karamin ministan tsaron rasha kanal janar yunus bek yevkurov ya ziyarci niger inda suka tantauna da shugaban majalisar senespe janar chani da ministan tsaron ƙasa da takwaransa na cikin gida inda kasashen biyu suka cimma yarjejeniya kan harkokin tsaro musamman batun horon jami'an tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gai da nan gaba kaɗan a cikin shirin za a ji shawarar da mai martaba sarkin sudan alhaji muhammad bara'u ma'azu ya baiwa sashen hausa na murya amurka kan yadda za ta inganta shirye-shiryenta albarkacin bikin zagayowar ranar kafa tashar kashi na 45 yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. An shirya cewa mayakan Hamas za su miƙa ma mutanen da suke garkuwa da su a Gaza magungunan su karkashin wata yarjejeniyar da Faransa da Qatar suka jagoranci cimmawa. Faransa ta ce magungunan na wasu mutane 45 da aka yi ga kalori masu tsanani ne, sannan kungiyar Red Cross za ta raka 'yan Hamas ɗin a lokacin da za ta kai musu maganin. Qatar ta kuma shaida cewa daga cikin abubuwan da aka amince ƙarƙashin yarjejeniyar akwai magunguna da sauran bukatun jin kai da aka tanadarwa 'yan filistini fararen hula da ke zirin Gaza. Mayakan Hamas sun yi garkuwa da akalla mutane 240 a sa'ad da suka kai wa Isra'ila harin bazata a ranar 7 ga watan Oktoban bara, inda suka kashe akalla mutum 1,200 bisa bayanan ƙawayen Isra'ila. Isra'ila ta kaddamar da hare-haren sojinta da zimmar kawar da Hamas ne bayan harin na Hamas. jami'an white house sun ce za su ci gaba da amfani da jiragen ruwan sojojin ruwan amurka domin dakile duk wani harin huthi a kan jiragen dakon kaya a tekun maliya to sai dai amurka ba ta neman yaƙi da ƙungiyar mayakan da ke samun goyon bayan iran da ke yemen mai magana da yawun kwamitin tsaron ƙasa a fadar white house john kirby a wani sakon sauti da ya aike wa manema labarai a jiya talata ya ce washington ba ta yunkurin zafafa tashin hankali tsakaninta da mayakan huti waɗanda suke yaƙi da yamin tsawon shekaru goma uh, uh, uh, Kirby ya ce ba ma ƙoƙarin ta da yaƙi kuma ba ma ƙoƙarin faɗaɗa wannan rikicin huti tana da zaɓi har yanzu suna da damar yin abin da ya dace kuma shine su daina kai hare-hare mara tushe labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan bikin cikar sashen Hausa na murya Amurka shekaru 45 da kafuwa. Za mu kawo muku hirar da wakilin Mustapha Nasiru Batsari yayi da mai martaba sarkin Sudan Kontagora Alhaji Muhammad Bara'u Ma'azu wanda ya fara da bayyana tun lokacin da ya fara sauraron sashen Hausa. Alhamdulillah ita wannan gidan rediyo da wasu amurka tun da aka fata musu lokacin muna yara wanda ke kuma mun sa lokacin nan babu wasu kafafen yada labarai da dama a lokacin ba irin su ba su ba amerika din ba lokacin kana son ka samu kowane labari na duniya ko na gida ko na waje to sai ta ba su ba amerika din za ka samu wanda da kuma sun yi kokari sosai na yada alfana ga mutane karkara da na birni domin lokacin da ba kowa ke da wutar lantarki ba ba ya ce da ne a cibi ko kuma zai kunna rediyo da wuta amma lokacin ko mutum kauye mutumin daji yana ɗan karamin rediyo wanda zai sa batirin shi ya bude ya ji labarai abin da ke faruwa a cikin ƙasa da kuma duniya ba ɗaukar ba karamin kokarin su kai da ci gaba da su kawo sosai na wayar da mutane da kawuna tun dai ba mutanen karkara ba. to tun daga wancan lokaci zuwa yanzu ya za ka bayyana jajircewa da kwazo na ma'aikatan wannan tasha ta murya amurka A sanin mu ne dukanmu mun san cewa bisa ba Amerika irin tarbiyyar da suka samu ba irin tarbiyyar namu ba ne da muke Najeriya wanda ya cewa idan suna kan aikin su suna yin abin su ne fi sabilin daji. Wurin da aka basu gaban yake da irin namu na Najeriya wanda kisa yana cikin abin da sarrafa idan wanda gidan rediyon ta kai har matsayin da take a yau. To mai martaba ko akwai wata shawara ga su ma'aikatan wannan gidan rediyo kiran da zan yi shine kawai dai a duka labarukan za su yada su tabbata cewa sun samu labarai na gaskiya wanda yake ba na kage ba su tabbatar cewa abin da za su faɗi za su yi shi ne fi sabbin da ya tsakanin su da Allah domin su yada abin da mutane za su amfani da shi domin rashin haka ba samu labaruka masu suka dace bai kan kawo cece kuce mutane kamar gidan labarai za ka za ka wasu na yada labaran da yake ba shi bane saboda ina kira gare su cewa da Allah duk labaran da za su watsa su tabbatar cewa labarin da suke sun tabbatar da shi sun gamsu da shi kafin su ya dace. Yanzu tun da sun ɗebi waɗannan shekaru arba'in da biyar wace fata kake da su gare su? Muna masu fatan alheri sannan kuma ina fara jinjina masu sun dai ba wakilan su Najeriya ba domin tsarin da aka yi da gaba na wasu abubuwan sada zumunci ko kuma yada labarai kafin irin wanda ake da su yanzu gaba irin na da ba ne su an samu ci gaba sosai sannan kuma kamar sabon ministan da aka samu a Najeriya nasa mutum da yake ya kware ta fannin sadarwa mutum da yake cewa fannin shi na tabbatar kuma zai kara ba su kwarin gwiwa na ci gaba da ayyukan da suke yi na sada zumunci da suke yi na san zai taimaka wasu Allah mai martaba sarkin sudan kwantagora alhaji muhammad bara'u ma'azi kenan a hira shi da mustapha nasiru batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin fa'are wadda hargitsi da yawan barna ba kariya arewa a yau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 a inda muryar Amurka ke cika shekaru 45 da fara aiki ta bullo da sabbin shirye-shirye da za su maye gurbin wasu shirye shiren da suka hada da wannan shirin na Arewa a yau. Za mu kammala shirin ne da jan hankalin da mai bishara na addinin Krista, Fasto Yohana Waide Buru ya yi kan yiwuwar cikawa ko saba alkawuran da 'yan siyasa kan wa 'yan arewa. Daga nan za mu yi bitar sharhin tsohon gwamnan Sokoto a Tairo Dalatu Bafarawa kan tsaro a arewa da ya yi gargaɗi a dubu biyu da biyu a gidan arewa a Kaduna, cewa matukar ba haɗa kai ba, allura za ta tono garma. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi. Pastor Yohana Waidi Buru shigo ka gabatar da wannan jan hankalin. Yayin da Arewa ke fafutukar gano bakin zaren tarnakin da ya hana yankin rawar gaban hantsi. Don Allah ina so in tambayi shugabanninmu tun ba ku shugaban da muka zaba ba a cikin lokacin da kuke kamfen kuna neman kuri'unmu. Ku yi mana alkawalin tsaro a kowane mataki a kuma ko'ina. Kuyi mana alkawalin cewa in mun zabe ku tabbaci ce za ku kawo mana tsaro za ku inganta tsaro za mu samu zaman lafiya manoma za su koma gona su yi noman su masu kiwo za su yi kiwon su talaka zai samu abin sa a bakin salati amma kaman abin sai karuwa take yan arewa mu ji tsoron Allah mu daina yaudaran kanmu mu daina roman baka mu faɗi gaskiya tsakanin da Allah dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Katsina dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Kaduna dubi irin kashe-kashen da ake kashe mutane a Niger dubi irin kashe-kashen da ake Kebbi ake Zamfara zamfara ake a sokoto a kaura can arewa ta gabas an dawo yanzu 'yan boko haram sun dawo da aika-aikansu dubi abin da ke faruwa a yobe taraba babu zaman lafiya har gefen adawa babu zaman lafiya ga plato babu zaman lafiya kashe-kashe babu gaire babu dalili haka abin na faruwa benue kashe-kashe ko ina ko gima nasara ba bar su ba haba arewa haba 'yan siyasa ina kuke sarakunanmu ina kuke malamanmu ina kuke 'yan siyasa shugaban da muka ba ku amana mun zabe ku don ku ba mu tsaro sabi ya tutura ga barayin daji ina talaka zai sa kansa komai ku ce talaka duk wahala talaka haraji akan talaka kowane irin nau'in bala'i wahala wulakanci rashin adalci sai dai talaka amma lokaci kuna neman kur'u ku zo gurin su ina rokon Allah talaka kan talaka zai waye ko kai musulmi ne ko kai krista ne ko kana bin wata addini ne dan Allah mu haɗa ƙarfi da karfe akan maganar tsaro ni kuma ga na ga 'yan boko haram ko 'yan iswa. ga na ga barayin daji ga na ga masu garkuwa da mutane irin rashin adalcin da aka yi muku mu ma talakawan ai mana ana kan yi mana haka aka yi muku ku kuna da dama ne kuna da mukamai kuke fada amma mu kuwa ba mu da halin sai mukamai mu fada kuma ba mu yi miya ba muna roƙon ku yadda abin ya zafi domin kiman iyaye domin daraja iyaye da su tsibuna suka haife ku ku tausaya talakawa Najeriya a zauna teburin shawarwari a nemi mafita amma kam ga 'yan siyasan mu gaji da gafara sa ba ka mun gaji da irin rashin adalci duk abin da ke kawo rashin tsaro a kowane kasa a sani na da fahimta na domin ni na yi karatu na masa zikiri kan tsaro ne don da haka ina son tabbatar muku wallahi babu abin da ke kawo rashin tsaro sai dai rashin adalci a ke aji abu a cikin muhallinta ko ko a yi daidaito uwa uba duk kasan da suka juyawa Allah ubangiji baya to dole su na ibtila'i ta fada musu to abin da ya fada mana kenan arewa mun juya Allah baya ba ma wa juna mu adalci ba ma a daidaito ba ma kaunan mu babu rikon amana shi ya kai ga yau babu tsira arewa dan daka ina kira ga shugabanninmu da sarakunanmu da duk sauran wanda Allah suka ba su dama uwa uba malamai mu ji tsoron Allah ko ne bangare mu hada kan al'umma idan muka raba kansu lokacin kamfen da zabe to mu da mu hada kan kansu mu za tsintsiya mu dorin ki mu ji tsoron Allah mu zo lafiya da junan junanmu shine kai zai kawo mana cin gaba a Najeriya kowa ya koma ga Allah a dauki azumi ai addu'o'i a tuba da irin aika-aikan da muke nan ne Allah zai kawo mana waraka ba ma a arewa ba ba ma a Najeriya amma a Afirka Allah shi kawo mana zaman lafiya a Najeriya amin summa amin mun gode fasto Wide Buru sai mun gamu a wasu shirye-shiryen. Arewa zumunta ta mudu, sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan Tsohon gwamnan Sokoto Tayiru Dalatu Bafarawa ya duba tsokaci da ya yi a shekara ta dubu biyu da biyu har ma gargadin ya zama littafi. Yanda daga bisani fitinar Boko Haram ta shigo yankin daga dubu biyu da tara. Sannan a wajajen dubu biyu da goma sha biyar matsalar barayin daji ta fara gawurta arewa maso yamma daga barayin shanu. Ai da ana biyan da ba kawo haka ba tun shekara dubu biyu da biyu na ce ko mu haɗa kawunan mu da musulmin arewa da kiristocin arewa mu zan uwa ɗaya uba ɗaya wannan sananne ne gaba ɗaya gaban sarakunan arewa gaban shugabannin arewa shugabannin ƙasar arewa ko kuma najeriya gaba ɗaya ni ba da wannan aƙida ni ce aka ce an yi da ita aka watsar duk abin da ni faɗa cewa za a in ba mu haɗa kawunan ba za a bi mu gida gida ana kashi yau ga shi ke auku a kanmu ni kai na da ke faɗa ban tsira da ba a kyali ma abubuwan da nake faɗa na haɗin kan arewa na a taimaka arewa duk wata hayaniya da nake ciki wannan abubuwa suka jami ta saboda kai na sha yunƙuri in ga cewa mun haɗa kawunan mu amma kawunan mu ba su haɗu ba saboda ɗai rashin sanin ciwon kanmu ko kuma kowa bai son kowa kan sheke su so mutum in ba shi ya samu ba in ba shi zai samu ba to kowa shi rasa kuma ganin yake duk mafi yawancin mu ganin suka ba wanda iya ba wanda ya sani sai su in ba su ba kuma komai shi watsi to ya za a tafi ta tafi haka ai in ce duk wata ta dasa shi uku hakkinmu ne dole mu zo mu haɗa mutane gaskiya kuma ba wai gaskiya ba ta mu haɗa kanmu mu zan uwa ɗaya uba ɗaya mu ga za yi wani aiki mu da talakawanmu mu haɗa kanmu mu ba junanmu aminci mu ga mu gyara kawunanmu in mun ka yunƙuro dole gwamnati shigo ta riƙa mana Alhaji Tahiru Bafarawa suna cewa amfani da karfi kawai ba zai kawo karshen mutanen nan ba in an duba yanayin ma Boko Haram da sauransu. Wai suwaye mutane, ai Boko Haram na sha cewa Boko Haram ba shi ɗaya ba ne, akwai tsaya haram talauci akwai siyasa haram akwai rashin adalci haram duk waɗanda abubuwa su suka haɗu in ka ce ka kiri ɗan boko haram to dan rashin adalci haram wa ɗan talauci haram wa ya za ka da su haram haram ɗin yawa gare su dole sai mun tsaya mun gane cewa shi ke jawo matsala muna da yaran mu miliyoyi ba su da aikin yi yan kasuwan mu jarin su ya kare ba su sana'i ya za a iya zauna lahiya shi mai shi je yau baya da shi ya za a zauna lahiya lokaci ya yi da musulmin arewa da kiristan arewa mu zauna mu haɗu mu ga cewa menene ke ja mana wannan abubuwa wannan abin da ke haɗuwa muna ganin shi kamar abin wasa kiristocin ganin arewa yan uwanmu ne ba inda za su komi aka ba su ibarin arewa haka mu kuma su arewa mu ibarin arewa arewa ga duka tamu ce in ba mu zauna gaba ɗaya mu haga mu junan mu gaskiya ba muka haɗa kawunan mu to babu shakka arewa na cikin wahala duk ba an kwamiti da za a kafa a ce zai gyara wannan matsala mu da adda haƙƙi mu adda nauyi ga mu zo mu zauna mu ga mun shirya kawo nan muna da haƙƙi mu haɗu gaba ɗaya mu je mu samu gwamnati mu gaya mata ga matsayin mu da mu da 'yan majalisar mu ai 'yan majalisar duk da an ka zaɓa ai ba kan suke wakilta ba arewa suke wakilta shi mi suka yi mi suka yi game da wani abu da ke tashi. mun gode garkuwan sokoto shin gwamnonin arewa suna yin wani abu kuwa kan ƙalubalen nan ga shugaban kungiyar gwamnonin Muhammadu Inuwa Yahaya. Dole ya dame mu, saboda ai sai an zana lafiya shine ma za a iya gudanar da mulki. Ayin aka tuno, Sardaunan Sokoto a matsayinsa na Premier na Arewacin Najeriya ya mulki tun daga Illela har zuwa Jaba, har Obalafo, har Damasak, har Mubi, kuma an zana lafiya kalau an yi aikin da ya kamata a yi mutane. Kuma Arewacin Najeriya ta ci gaba, kamar yadda sauran bangarorin Najeriya a lokacin. To yanzu a lokacin wace kabila ne babu a harkar Sardauna, wani addini ne babu a harkarsa, ko ya hana a ci gaba ne da shi da mutane da kowa da kowa arewacin najeriya a lokacin ya fi ci gaba in ka haɗa shi da yanzu a yanzu ma da muke ga dukiya kuma ta daɗu saboda haka ni ina ga wannan bambance-bambancen surkulli ne kawai waɗanda mutane waɗanda walau ku su cimma burinsu na siyasa ko kuma su cima bukatun su na gwama kan mutane don an yi haka shine za su samu su kuma su ketara su ci nasu su ci su ba babbaka akwai bukatar mu kara fahimtar juna akwai bukatar mu kara soyayya a tsakani akwai bukatar mu jajirce mu san cewa a matsayin mu na al'umma in ni ba ne ba in makwabci na ne ma ya cutu to ni ma na cutu Masu sauraro a nan muke naɗe tabarmar shirin gaba ɗaya muna godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudumawa a tsawon shekaru ko lokacin da muka gabatar da wannan shiri da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyi. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da nakan shirya da gabatar ke cewa wassalamu alaikum. To salakai sai fa ku himmatu. A gaida Nasiru. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayuwar da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya ce ku bani dama a madadin al'ummar garin Girgir. In miƙa kukanmu zuwa ga mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni. Da ya gyara mana hanyar da ta tashi daga garin Girgir zuwa karagi A gaskiya wannan hanyar ta yi matukar lalacewa sakamakon ambaliyar ruwan kogi. da fatan mai girma gwamna zai dubi wannan koki namu da idan basira. Shi ko wannan saƙon cewa ya ci gaba da samun hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya wani abin damuwa ne matuƙa duba da yadda magidanta da dama suka kasa ɗaukar nauyin iyalinsu sakamakon halin matsin tattalin arzikin da ake ciki ga kuma sha'anin tsaro a kullum ƙara taɓarɓarewa yake yi muna roƙon allah ya kama na mafita mai alkhairi amin saƙo daga mahmud salihu ƙauren na moda a jihar zamfara sai sakon umar ari badai abadan ya ce salamu alaikum voa hausa hakika muna tur da allah wadai yadda 'yan bindiga suke yin garkuwa da mutane a kasar mu ta najeriya abun bakin ciki wai har da babban birnin tarayya abuja muna kira ga shugaba ƙasa bola ahmad tinubu ya ɗauki matakin gaggawa akan wannan lamarin wannan sakon ya ce gwamnatoci da masu hannu da shuni a duk inda kuke ya kamata ku himmatu sosai wajen ganin kun bullo da wasu hanyoyi ko abubuwa da zai sa matasa su samu aikin yi duba da ganin yadda matasa ke kara yawaita amma aikin yi ya gagare su sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Ya ce tabbas sace-sacen mutane domin biyan kuɗin fansa wanda 'yan bindiga ke yi a babban birnin tarayya abuja da kuma jihar zamfara abin tashin hankali ne sai dai mu yawaita yin addu'o'i allah ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a faɗin mu najeriya amin a gaida zahra aminu fage kafin mu kai ga labarai a takaice ga wannan saƙo. hakika shekara kwana ce. A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024 sashen Hausa na murya Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa. Hmm, shekaru 45? Eh, shekaru 45 kenan da sashen Hausa na murya Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC. Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu. domin daidaicewa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare. Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na rediyo da suka hada da daga kawayenmu. Zamantakewa. Da kuma dandalin 'yan jarida. Lokutan muna nan ba su canja ba. Haka ma, mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba. Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar VOA. Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na intanet tare da sabbin shafuka na duniya Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwa al'amura kai tsaye a duk faɗin duniya. Sashen Hausa na muryar Amurka majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni. Ku kasance tare da mu a ko da yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu. Muryar Amurka ta sha a Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaicen akalla mutum sha takwas ne suka mutu bayan wata fashewa da ta auku a wani kamfanin sarrafa wutar tartsatsi a tsakiyar Thailand a yau Laraba a cewar wani ma'aikacin kamfanin. An gano mutane sha takwas da suka mutu a cewar ma'aikacin yana mai rage kiyasin ashirin da ya yi da farko. fashewar ta auku ne da misalin karfe uku na rana kusa da garin salakau da ke tsakiyar lardin sufan bori Sojojin Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa sun tarwatsa jirage mara matuƙa tsakanin 19 da 20 da Rasha ta harba a wani harin cikin dare. Sai dai jami'ai sun shaida cewa tarkacen jirage da suka tarwatsi sun raunata mutane uku a tashar jirgin Odessa da ke kudancin ƙasar. Sojojin sun ce kusan duk jirage mara matuƙan sun kai harin yankin Odessa ne. ministan ayyukan cikin gidan ukraine ya ce baraguzan jiragen sun fantsama wani gini inda mutane suke zama kana sun lalata bututun iskar gas an shirya cewa mayakan hamas za su miƙa wa mutanen da suke garkuwa da su a gaza magungunan su ƙarƙashin wata yarjejeniyar da faransa da qatar suka jagoranci cimmawa faransa ta ce magungunan na wasu mutane 45 da aka yi garkuwa da su masu fama da wasu lalulori masu tsanani ne sannan kungiyar red cross za ta raka 'yan hamas din a lokacin da za ta kai masu magungunan qatar ta kuma shaida cewa daga cikin abubuwan da aka amince karkashin yarjejeniyar akwai magunguna da sauran bukatun jinkai da aka tanadar ma 'yan filastinu fararen hula da ke zirin gaza. jami'an white house sun ce za su ci gaba da amfani da jiragen ruwan sojojin amurka domin dakile duk wani harin huti akan jiragen dakon kaya a tekun maliya to sai dai amurka ba ta neman yaƙi da ƙungiyar mayakan da ke samun goyon bayan iran da ke yemen masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin nukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aisha ma'azu da ta karanto labarai da kuma jule leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau rob mclean ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.